studio Kalangu. Tahia yena in Niger. Kalangu studio Kalangu. Tahia yena in Niger. Fondation Hirondelle Niger. Sashen Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun Yau biyu ga watan Nuwamba ake sallace ranar ganin an kawo ƙarshen rashin hukumtawar laifukan da ake ma 'yan jarida. Albarkacin wannan ranar shugaban cibiyar sa ido Oninimed ya sa kira ga 'yan jarida za ku ji shi a cikin shirin. A yau da saye ne a fadin ƙasa baki ɗaya aka soma jarabawar aunin malaman ba da karatun sagandari za mu isa jihar zandar mu ga yanda tsarin ke tafiya. A shafinmu na fannin shari'a Juju Goje Maimuna Gazibo za ta mana bayani bisa al'amarin kyauta da ake da sharuɗan da dokar ƙasar Nijar ta ambata. Yau Litinin biyu ga watan Nuwamba 2020 masu sauraro barkamu da warhaka gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin. Kowace ranar biyu ga watan Nuwamba tun shekara 2013 ake sallace ranar ƙasa da ƙasa na ganin karshen rishin hukumtawar laifukan da ake wa 'yan jarida da taron majalisar ɗinkin duniya ta amincewa fiye da 'yan jarida dubu aka kashe don suna neman baiwa jama'a labari bisa abubuwan da idanunsu suka basu shugaban cibiyar sa ido onimed mamman jaharu ya yi furuci akan wannan ranar. Wannan ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka ware ta. Na duba hanyoyin kare 'yan jarida ko ya kasance a yankin da akwai tashin tashina ko kuma a yanki yanayi irin na Sahel ko a cikin sha'ani na zaɓuɓɓuka inda wata hanya ce da ake musguna wa 'yan jarida a Nijar. Ana iya cewa mun samu magoya bayan jam'iyyun siyasa da suka musguna wa 'yan jarida. Muna amfani da wannan damar mu yi kira ga 'yan jarida su san nauyin da ya rataya a wuyansu da har ma jama'a, da har ma da hukumomi masu iko farko su tabbatar da tsaron 'yan jarida na yanayin aiki mai kyau ga 'yan jarida balle ma a wannan lokaci. Wagga ranar biyu ga watan Nuwamba 2020 a faɗin ƙasa baki ɗaya aka soma jarabawar aunin malaman ba da karatun sakandare. A zandar fiye da malamai 2,000 za a auna kamin ƙarshen wanga watan. komi ya shiru don gudanar da aikin. Wakilinmu Mustapha Mamman Sani ya tuntuɓi Habu Maudi ɗaya daga masu jagorancin jarabawar sai ya ce. a fuska wannan evaluation kin an tsaye da komi insha Allah wannan mushina 2154 za a fara evaluation ta mushinan wannan a cikin jihar damagara magara da muka ji labarin evaluation kin wannan mun yi renewal da kowane director departmental shi kuma ya je shi ma ya tara director director na kowane establishment inda ya tara mushinan shi da uwan yara ya kwatanta musu akwai evaluation da za ta zo a lokaci kaza a wannan evaluation kin ta sama secondary babu wanda za a kora mutum ɗaya ne za a kora wanda yake da diploma na jabu an aika diploma kinsu duka gaba ɗaya an bincike su an gani amma duk wanda ya zamanto mushe da yake koyawa kar a mai aka je aka tara shi da wata matsala a'a gwaji ne za a mishi a tace shi ya zama mushe bayan an mishi wani horo na musamman kuma sai a ce mishi to zo ka kama aiki mushe ne cikakke ranar juma'a 30 ga watan oktoba 2020 aka yi sabgar mayarwa sojoji ɗari da hamsin na bataliya mai lamba 8 da ke bisa aiki na minisma a kasar mali takardun kammala ɗaukar horo bisa ga ayyukan kawo zaman lafiya A sansanin soja na Wallam jihar Tilaberi aka gudanar da bikin. Ministan tsaron ƙasa Isufu Katambe ya yi jawabi albarkacin wannan sabgar ga fasarar kaɗan daga jawabin nasa. Waɗannan rukunin dakarun sojoji da kuke gani a gabanku sun kai su 850 ne da suka kumshi maza da mata jami'an tsaro ne iri daban-daban na ƙasar Nijar. Sun samu horo ne na musamman na tsawon sati goma a ayyukan wanzar da zama lafiya kamar yadda yake a ƙa'idar Majalisar Ɗinkin Duniya. Waɗannan dakarun sojoji a shirye suke su yi aiki na dawo da zaman lafiya a ƙasar Mali. An ba su kayan aiki iri-iri a a cikin aniyar tura su a ƙasar ta Mali. Dakarun sojoji na runduna ta takwas na Minisma, ku rike da cewa ku ne wakilanmu a ƙasar Mali, don haka ku nuna ƙwarewa da kuma kishi da biyayya. Bari mu leka ƙetare A ƙasar Kodiwar d'Ivoire zaben shugaban ƙasa da ya gudana ranar Asabar 31 ga watan Oktoba ya samu kaucewar 'yan adawa da kuma tashin hankali a cikin ƙasar wato kungiyoyi masu zaman kansu da masu sa ido na ƙasar da na ƙasa da ƙasa sun lura da tashina-tashina da dama da suka afku. Sylvain Ngesan wani mai nazarin al'amuran siyasa kuma shugaban tsangayar dubaru a birnin Abidjan ya ma Muktar Hamadu bayani ta wayar talfo ga fasarar kalamun nasa. Bisa ra'ayi masu lura da al'amura daban-daban na gida da washe wannan zaɓe ya janyo tashin hankali da dama akwai akwatunan zaɓe da aka farfasa akwai kuma wasu yankuna da aka hana zaɓen dalilin ma da yasa sai yi ta kasa kai kayan zaɓe akwai gungun masu sa ido na waje da ya tantance kimanin kashi 23 cikin 100 na akwatunan da aka a lalata hukumar ta yi maganar raguwar kashi ɗaya cikin ɗari kuma tun lokacin hukumar ta dukufa domin bada sakamako ina ganin dole a buɗe fagen siyasa da yadda za a samu wata jituwa idan ba ku sani ba 'yan adawa sun ce su ba za su ƙara yarda da shugabancin alasan watara ba alhali shi kuma watara ya ce shine ke cikin aiki muna buƙatar tattaunawar 'yan siyasa sasantawar cikin gida ta masu shiga tsakani na ƙasa da kasa. domin samun wata jituwar siyasa Bari mu komo nan gida, zaben shugabancin ƙasa na shekara 2020-2021 a makon da ya shuɗe an ƙara samun sabbin 'yan takarar kujerar su biyu, su ne Muhammadu Dulla Talatu shugaban jam'iyyar RSP Adali da taron jam'iyyar tasa ya zaɓa ranar Asabar a garin Tera, sai kuma limamin masalacin jami'a ta Yame, Shek Burema Abdu Dauda da jam'iyyarsa ta zaɓa ɗan takara ƙarƙashin tutar jam'iyyar EDSR martaba farashin kwalaben gas daban-daban an sun samu wato sassauci makon da ya shuɗe ne aka ɗauki matakin bayan wata haɗuwa tsakanin hukumar daidaita lamarin makamashi harabar ministan batutuwan kasuwanci masu kawo gas da wakilan masu saidawa a hukumce dai daga ranar ɗaya ga watan satumba 2020 ne wannan sabon farashin zai soma aiki ko kaka masu amfani da gas da 'yan kasuwar ke ganin wannan matakin ga amsar su a cikin rahoton adama dawaki mama ada mutari muhammadu kuma tsara mu ji. Bayan wata haɗuwa tsakanin masu ruwa tsaki harkokin kasuwancin gazi ga yanzu farashin butallan gazi daban-daban an tsaida shi kamar yadda daraktan harkokin kasuwancin kamfanin Sunihi Abbas Maila ya ce. Farashin butalin gas na kilo goma sha biyu da rabi ya tashi ɗari bakwai da hamsin, kilo shida ɗari uku da sittin, ɗari da tamanin kilo uku. doka ce ta tsaida. 'Yan ƙasa sun yaba farashin gas to sai dai kuma har yanzu suna ɗari-ɗari game da sanyi hancin yawan gas da ke cikin butalla. Abu ne mai kyau idan an rage farashin gas sai dai hanya ya koyi na da garko saboda da garwar kilo sha biyu wata biyu take mini amma yanzu ba ta wuce sati biyu. Wasu masu sari kamar sai ni isaka na ganin cewa farashin da gwamnati ta tsaida za aiki da shi idan har aka kare da tsohuwar ajiya. Har yanzu da nake muku magana nan in ba nan zuwa gaba ba akwai kamfani kamfanoni masu sayar da gas shika hudu karamin shika biyu gwamnati kuma ta san da su mu sayo gas shika hudu mu zo mu sayar a ɗari bakwai da hamsin ka faɗi ko kuma ka ci riba jama'a su gane ba wai mu da ake kama gas muke son mu tsadan shi ba saboda abin yana birge mu a'a ba haka ne waɗannan farashi sun fara aiki ne tun ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 2020 kuma za a dambala takardun farashi domin tunatar da jama'a in ji babban daraktan hukumar daidaita bangaren makamashi. Masu shirya da fina-finai 'yan ƙasar Nijar goma sha bakwai sun amfana da wani horo domin ƙarfafa musu ƙwarewa. Rukunin Canal Plus ya ba su horon a ranakun 26 zuwa 31 ga watan Oktoba da ya shuɗe a nan yame. Masu shirya fim ɗin Mohamed El Kibir da kuma Clement Anatovi Serge mai laƙanin Chacho sun bayyana muna karuwar da suka samu a kai. mun yi kwana biyar muna ɗaukan darasi da formatar yana koya mu yadda ya kamata a yi aiki mun gane yaya ne ake a tsara film ya yi mahimmanci yadda ake a tsara artist yadda komi yake zuwa daidai ya gaya mu mine ne ya kamata mu yi don ya ƙara gyaruwa yaya ne ya kamata mu nan gaba tsakanin mu ma realizator da suka samu formation din abin ya zama haɗin kai gaskiya sai dai in ma kanal plus godiya saboda waga karuwa da muka samu yana da mahimmanci kuma zai ƙara sa sinema na Nijar ya yi ƙarfi ƙarfi ya ƙara zuwa ƙasashen waje. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, ƙwarar shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19, wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La rika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abun da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. A ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus yanzu kuma ga rahoton na musamman. Ba cikin kowane hali ba bane ake iya sake karɓar kyautar da aka yi. sai ko an cikin halin tsananin kamuwar zuciya ne aka yi kyautar a yayin soyayya da ta gusa hankali ko ta wane hali ake iya karɓar kyautar da aka yi juju goje maimuna gazibo ta ba da haske gazibin fira da ta yi da balkisa hamidu waɗanne ƙa'idoji ne suka shafe ba da kyauta kyauta lokacin da mace ko namiji ɗaya yamma ɗaya kyauta kuma ya dawo ya karɓi abin shi to kada ku yarda domin a fannin yanci ka'idodi sun nuna idan an yi kyauta ba a karɓewa kamar yadda ake cewa kyauta kyauta ce karɓewa sata ce Shin ko akwai waɗansu ƙa'idodi na musamman? Kwarai ko kyautar da miji ko kuma wanda mata za ta ma mijinta na ɗaya daga cikin kyaututtuka da ke da wuyar karbewa tun yanci ya nuna kyautar da kika ma mijinki ko yin miki kuna iya karɓewa saboda irin wannan kyaututtukan mafi yawan lokuta ana yin su ne cikin tsananin so da kauna kana matukar son mace sai ka bata illahirin abubuwan da ka mallaka idan hankalinka ya dawo kana iya karɓe kayanka nan kaɗai ne aka bada yancin karɓar saboda so makaho ne ba abun da baya sawa shi yasa maza da mata ke ikirari da shi su raba ku da kayan ku. Ina aka kwana akan wannan batu a halin yanzu. Shara'o'i da dama ne saboda magada sun yarda da kyaututtukan da uwayensu suka ma wasu kamar su filaye, gonakai, gidaje da motoci. Wa yake iya bada kyauta? Kowane ɗan adam yana da 'yancin ya mallaki kayayyakin shi inda yana cikin ƙoshin lahiya. Kuma kayan halaliyar shi ne. Kowane mutum na da 'yancin ya mallaki kishi ɗaya cikin uku na arzikin shi kuma ya ba wanda yake ke so. Wani irin cikas ne ake gani? Mutane da dama da suka rike ɗiyan 'yan uwa, marayu ko ɗiyan tsintuwa wanda ba sa gadon su in sun mutu, sai su ba su kyautar wani kaso na arzikinsu tun suna raye saboda imani. Ya ake iya kare wanda aka baiwa kyautar? Domin kiyaye zuwa kotu, ku kula, ku je gaban alkali ku bayyana. Idan a ƙauye kuke, ku samu shaidun kirki. Gaban alkalai ku rubuta saboda shaida. Ko da rikici ya taso, wannan shi zai wanke ku shi zai nuna cewar ba ku aka yi kuma baya cikin gado sauran kawai al'adu ne da tarbiyya da sauransu masu saurare duka duka abin da ya sawaka kenan ni naku dan badan da arliti malaman mangungu ke muku sallama sai ku tarbe ni gobe insha Allahu a daidai lokacin guda mu huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.